بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من yi wa تعالى قول da ya sake kaddara mu a wannan masallaci na kuba kasunna a garin agadis a wannan lokaci mai albarka uwa ya gabatar da wa'azi da faɗakarwa dangane da musulunci da rayuwa alaƙar musulunci da rayuwa ɗan adam ala shaka saka masa da alkhairi ni abin da zan dora yana da alaƙa da abin da ya faɗa sunan laccata ko sunan wa'azina ku ji tsoron Allah ku yi aiki don Allah shi ne sunan lakcar ku ji tsoron Allah ku yi aiki don Allah abu na farko ya ku yan ni'imar da ta wuce Allah ya maka arziki da jin tsoronsa duk inda za ka je ka dawo ba baka tsoron Allah to ta yi asara kuma tsoron Allah wani abu ne da yake a cikin zuciya so kusa mu yaudari kawo kanmu mu gaya wa kanmu gaskiya mu nisanci dukkan ha'inci da kuma duk abin da zai raba mu da jin tsoron Allah ta wa ta'ala jin tsoron Allah shine abin da Allah ya wasiya ga mutanen farko da na ƙarshe duk wanda ya ce ma ka ji tsoron Allah to yana son ka ka dama masa fura da nono ka ba shi ya sha Allah ya gaya wa mutanen farko su ji tsoron Allah ya gaya wa mutanen ƙarshe ma su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب wa iyakun a nita اتقوا Hakika mun yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku ko waɗanda muka ba wa littafi da ku kanku gaba ɗayanku ku ji tsoron Allah Shi shine nima nake ce da ku ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah abinda ake nufi da jin tsoron Allah shine a taƙawa da larabci lokacin daga alwiqaya ne abinda ake nufi da alwiqaya a larabci shine ma yahmi bihi insano insanu nafsuhu duk abinda mutum zai yi kiyaye kansa ya ba wa kansa kariya shine wiqaya shine aka ce a taƙawa a lahi malamai suka ce an taji alama bainaka wa baina ma haram Allahu hajiban wa hajiza ka sanya wani abu tsakaninka da abin da Allah ya haramta shamaki da hijabi tsakaninka da abin da Allah ya ce karfe kenan da nake cewa ku ji tsoron Allah kawai a tsakaice a hausa ina nufin kar ku rinka aikata abin da Allah baya so shine ma'anar taɗawa kada mutum ya rinka aikata abin da Allah baya so wannan shine za ka yi rayuwa mai daɗi kuma Allah zai girmama ka Ali bin Abi Talib Allah ƙara masa yadda ya yi bayani shahararre da malamai suke faɗa kullum an yi maganar taɗawa sai an kawo wannan magana shine ce alkhawfu min aljalili wal amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yawm rahil shine taɗawa ji ali bin abi talib tsoron Allah aljalil kai aiki da abin da aka saukar shine alkur'ani ka wadatu da ɗan kaɗan da Allah ya baka a rayuwarka ce sai an tara maka mai yawa sannan kuma ka yi tanadi don ranar tashi alkiyama duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwan to ya samu takawa ya ji tsoron Allah ɗaya ya yi aiki da ƙur'ani biyu ya yarda da ɗan kaɗan da Allah ya bashi uku ya yi tanadi ya yi shiri ya yi kimfi dangamuwa gamuwa da Allah ranar tashi alkyama gaba ɗayan muna sai mun haɗu a gaban Allah ranar tashi alkyama sai Allah ya tsaye da mu sai kuma ya tambaye mu su wani tanadi muka yi wani babban malami doktor nasir yana da wani rubutu da yi mai kyau akan takawa a takawa tsariƙullahi fi hayatin insaniya haka sunan littafin yake yace ai ita takawa ita ce wato dawwamamman guzuri da ɗan adam ya kamata yi a rayuwarsa shi zadu da'im lil insani fil hayati wa hiya qimmatu al makarimul akhlaqiyya ita ce kaiwa matuƙa akan abin da mutum zai yi na ɗabi'u masu girma ɗabi'un ƙwarai wanda zai sifantu da su wal fada'ilul hasana allati yattasifu biha al-insan abubuwa na falala kyawawa dan adam ya kamata ya sifantu da su Ali bin Abi Talib ya sake cewa masu tsoron Allah su ne wanda kullum suna aiki don su nemi yardar Allah kullum suna aiki don su guji abin da zai saba wa Allah sai tsoron Allah shi ne kullum aikinsa yaya Allah zai yarda shi kullum aikinsa yaya zai yi ya kubuta daga fushin Allah Ta baraka wa ta'ala a duniya da lahira saboda cikin samun yardar Allah da kubuta daga fushin Allah akwai abin da ake ce da shi almaslahatul insaniya maslaha amfani na ɗan adam in Allah ya taimake ka da jin tsoronsa Allah ya taimake ka ka sifanci da wannan sifa ka nemi yardar Allah ka guji fushin Allah to ka samu kyakkyawan maslaha abu mai kyau a rayuwa Umar bin Khattab khalifatu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata rana rance ya hada su da Kam shi Umar ne ya tambayi Kam yace da shi wai me ya talawa wai me tsoron Allah sai ya ce da shi ya amiral mominin ba su lakta tsariƙan fihi shauk ka taba ban hanya da kaya ba kuma yanzu kai in tambaye ka idan kana so ka gane menene hakikanin ma'anar jin tsoron Allah ba ka taba bin wata hanya da take tsayoyi ne a cikin ta ba za ka ce ka taba bi to idan ka zo bin hanyar nan mai kaya da kafarka ba ka da takalmi yaya kake yi kana taka tsantsan ina za ka jefa kafarka ba ka jefa kafarka sai inda tabbatar babu kaya ko to wannan shine hakikanin ma'anar tsawa umar yake cewa ushammiru an saqi wa anzuru ila mawadi'i qadami wa uqaddimu qadaman wa uakhiru ukhra yace ina nade kafafu nade korina nade zane na nade wando na dan kada kaya ta kama ni sannan kuma ina kula da ina zan jefa kafata in daga wannan in jinkirta wannan makafata an ne shauka dan ina jin tsoron kada kaya ta same ni kab yace to tilka hiya taqwa wannan shine jin tsoron Allah kenan a takaice kawai karka yi dogon larabci da dogon turanci Ni an ce maka me jin tsoron Allah shine kamar ka ga hanya mai kaya taka tsantsan ɗin da kake yi wajen jefa kafar ka don kada kaya ta cuce ka wannan shine tsoron Allah kenan ana so a rayuwa ka bi a hankali a rayuwa ka zama mai taka tsantsan ka rudu da ita wannan duniyar da kake gani wallahi wala gigita ne a cikin ta nawa ne suke kabari yanzu wanda ya fi ka lafiya ya mutu nawa ka je ka binne kike kike a rayuwarka mutum nawa ka kike bari ka binne kana jin kai kafi karfin ka mutane wataƙila gobe kika a cikin binne nawa duniya ta halakar a banzan bazara mutum ya tafi bai yi komai ba nawa ne suka tafi ba su kimta ba ba su shirya ba yanzu kai ba za ka wasu ba yanzu ba za ka gyara alaƙa da ubangiji ba tabaraka wa ta'ala kina ya koyan uwana abinda nake so na ce da ku duk abinda za ku aikata ma'anar takawa shine ku kiyaye kuma duk abinda za ku bari ku kiyaye mu ji tsoron Allah a cikin alharakat wa sakanat dukkan motsinmu mu ji tsoron Allah duk shirinmu mu ji tsoron Allah kalajatul qulub abubuwan da zukata suke kunsawa suke tattaunawa kai. alfazul alfina lafuzan da suke fitowa daga harshe mu yi takakan da su ko mu sani cewa lalle Allah fa muttali ne kuma raqib ne alaina dauman wa abada Allah mai tsinkaye ne Allah mai sa ido ne Allah mai lura ne da mu har abada kenan duk abin da kake duk motsi da kake ubangijin kai na kallon ka yanzu ko a ofis ɗinka ne ko a wurin kasuwar ka ne a shago ana sa cctv kyamara wata kyamara da suke ɗaukan duk abin da ake duk wanda ya shiga shagon ta ɗauka ko duk wanda yake sai da kaya ta ɗauka ko da ma'aikaci ne a shagon bai sai ɗauki wani abu ya soke a sa ba tana ɗaukan komai ko ina da ko ina ina ce mutum kiyayewa yake saboda ya san wannan kyamarar tana ganin su ta tuna mai asiri to Allah shi ne ya halicci duniya da abin da ke cikin ya alamu kha'inatul ayni wa ma tukhfi sudur Allah wanda yake alimun bi dhati sudur ya san abin da ke cikin zuciya ya san abin da kake tunani ya san abin da ka kulla ya san abin da ka kwance to ka ji tsoron Allah a cikin dukkan al'amuranka idza anta lam tarhal bi zadin min at-tuqa wala qaita ba'da al-maut man qad tazawwada ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد na arsada. أرصدها حتى نموك يجي إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى إذا هرك كسكرة بكي تفيا با da guzuri baka tafi da guzuri na tsoron Allah ba kuma bayan ka mutu sai ka gamu da wani wanda shi ya tafi da guzurin tsoron Allah ka haɗu da shi a kiyama sai ka yi nadama da baka zama irin su ba kuma sai kayi da na sani baka farauci tsoron Allah ba kamar yadda ya farauta ko kuma baka tsaya ka tanadi abubuwa da za su tsara maka tsoron Allah ba kamar yadda bawan Allah na shi ya tanada kenan akwai nadama ranar tashin kiyama duk wanda ya kuskura mutuwa ta ɗauke shi bai je ya gamu da Allah da kyakkyawan shiri ba wallahi sai yayi da nan sani kuma sai ransa ya ɓaci yau malayan fa'un nadamu ranar da nadama ba ta amfani ranar bakin ciki ranar tonon asiri yau matubla sara'iru ranar wayo Allah na shiga uku ranar subura subura la tad'u al suburan wahidan wad'u suburan kaseera ranar da mutum zai rika cewa halaka na halaka na halaka na halaka ranar da gani rashin tsoron Allah ya jawo maka bala'i Allah yana cewa taku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wallahi ku ji tsoron wata rana da za a mayar da ku a cikin ta a da ku zuwa ga Allah ku ji tsoron wannan rana da za a mai da ku za ku koma fihi ila Allah kuma kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata duk abin da ka aikata wallahi sai ka gan shi za a cika maka lissafinka babu zadanci wata zawwado sayin na khairar zaji takwa ku yi guziri mafi alherin guziri shine tsoron Allah ku yi wa kanku tanadi ku yawaita sallah ku yawaita zikiri ku yawaita salati ku yawaita tuba ku yawaita karatun alkur'ani ka yawaita neman afuwar ubangiji ka yawaita kulla alaka da Allah ta hanyar yin azumi na nafila da sadaka da aikin alheri in ba haka ba wallahi alazim za ki gana sani ranar da dana sanin ba da amfani ya amonu ta amanu haka haqqa tuqatihi wa mutum na illa wa antum muslimun ya ku kuka imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna cikin wato musulunci wa anta afu aqrabu littaqwa bayan wannan akwai sifofi da ƙur'ani ya mana bayani na masu tsoron Allah na gaya muku lakcar sunanta ka ji tsoron Allah ko ji tsoron Allah to menene sifofin ko alamomi da ake gane mai tsoron Allah a takaici dan mutum ya samu ya sifanci da wannan sifa kuma ya ji cewa yana cikin wanda suke da wannan sifa ko baya cikinsu waɗannan sifofi sun zo a cikin alkur'ani da hadisan manzan Allah masu yawa akwai ayar da ta hada waɗannan sifofi kamar haka na farko haɗiye fushi idan abu na fushi ya zo maka to kada ka zartar da sakamakon fushin ku gane cewa fushi ko mai imani mai imani yana fushi mumini yana fushi musulmi ma yana fushi za ka iya yin fushi amma abin ba a so zartar da sakamakon fushin abin zai biyo bayan fushin ko annabi ana ganin fushi a fuskarsa amma abin da ake so ka zama cikin walkazimin na ghaiz wanda in sun yi fushin suna haɗewa ba sa yin sakamako dangane da wannan fushi da suka yi suna yin haƙuri wannan sifa ce daga cikin sifofin masu tsoron Allah mai tsoron Allah in aka fata masa ko a gida ko iyali ko aboki ko yan uwa ko a kasuwa ko a wajen aiki ko wani abu makamancin wannan zai ji bashin rai ya kumbura sosai ya jahilta ya cika amma in ya tuna Allah to shi kuma sai afuwa saboda ya san Allah yana yafe wa masu afuwa abu na biyu shine yin afuwa yin yafiya al'afuwa ne nas yafiya ya zage ka ka yafe masa ya ci mutuncinka ka yafe masa ya zalunce ka ka yafe masa ya maka ba daidai ba ya ci amanar ka yafe masa kana zo ana cewa ka yafe ka yafe ka ce wallahi ba zan yafe ba ni da kai sai mun yi shari'a a gaban Allah zan tsaya ni da kai a gaban Allah wallahi ba ka isa ba yana dan Allah ka yafe mun ka zama mai afuwa كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wannan sifa ne daga cikin masu tsoron Allah ta uku su masu tsoron Allah in sun yi alfasha alfasha ana nufin sabon Allah zunubi laifi ko kuma suka zalunci kawukansu sai su tuna Allah da sun yi laifi sai su tuno Allah da sun yi zalunci sai su tuna Allah take sai su yi su inkwari kenan yana daga cikin sifar masu tsoron Allah suna yawan tuba kuma manzo Allah yake cewa ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ya ko mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar Allah ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafara saboda a rana tana tuba sau ɗari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai wa astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tubu ilai annabi yana yin ɗari a rana yace tubu ila Allah qabla an tabu ash-shams min maghribiha rinka tuba zuwa ga Allah kafin rana ta fito daga mafaɗarta duk ranar daga rana ta fito ta yamma maimakon ta fito ta gabar an toshe ƙofar tuba daman ƙofar tuban a yamma ta ce yanzu duk tuban da muke yi in mun tuba za a je a jefa ta ta wannan ƙofar tuba akwai ƙofa musamman ƙofar tuba amma a ƙarshen rayuwa Allah zai toshe wannan ƙofar me zai toshe kofar rana ce ta fito ta wurin ta toshe ta sa ce ku tuƙe zuwa ga Allah kafin rana ta fito da mafaɗinta mun san cewa rana ta yamma take faɗawa tana bullowa ta gaban ta shida ta yamma duk ranar da ta waye gari ta tashi da safe daga rana ta yamma ta kuce ga uku babu tuba kuma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ranar da ko imani mutum ya ce a shaɗu Allah ila illallah Allah zai karɓa ba an daina karɓan imani an daina karɓar yin fari. annabi ya ce ku ta yin tuba kullum ku rinka yin fari. a shagon ka ne ka rinka astaghfirullah a mota ka ce ka rinka astaghfirullah a makaranta ne ka rinka astaghfirullah a masallaci ne ka rinka astaghfirullah a fada ne ana zaman fada a rinka astagfirullah an yi labari an yi labari a ce astagfirullah astagfirullah tuba zuwa ga Allah tubu ila Allah wastagfiru bayan Allah na kware masu tsoron Allah su ne masu tuba kuma ba sa dogewa kenan ba sa dogewa su dawwama akan mummunan aiki kai shi ne sai ka tuba to in dai tsoron Allah ka na gaskiya ne to ba za ka ci gaba da yin wannan zina din ba san san ba za ka ci gaba da yin wannan zina ba da za ka yi denawa za ka yi da barawo ne kai kana tuba shi kenan wala misiru ala ma fa'alu wa alamun sai ka sai ka dena kana zuwa kana makale yan matan mutane su sai ka ji wazi sai ka dena yaro ne kai a kasuwa a shago kana dan tsari kuɗi mai gida ko ma'aikacin gwamnati ne kuɗin haram suna zuwa kana kafa musu biro kana tsarewa a ofishinka sai ka ji wazi sai ka tuba ka dena sanda ne kai sai ka ji wazi kika daina karban cin hanci soja ne kai kika ji wazi kika daina karban cin hanci ka daina tara wa kanka bala'i kana tara wa kanka wuta kana tara wa kanka musiba ka daina yi da ka yi amma yanzu ka ji wa'azi ka duba wannan sifa ne kana tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan har yanzu daga cikin sifan ma tsoron Allah shine suna taimakawa suna ciyarwa lokacin suna cikin kunci lokacin suna cikin wadata ko ba su da lafiya ma suna ciyarwa ko suna cikin rashi ma suna ciyarwa su talauci baya hana su ciyar manzo Allah yana cewa daga cikin mafi sallallahu alaihi mafi alkhairin sadaka shine khairu sadaqa mafi alkhairin sadaka annabi yana cewa jufdul muqil wanda bayi da shi kadan ne da shi to sai dauka kadan sai ba yanzu ana zagayawa a masallaci a taimaka a taimaka za a aikin masallaci za a taimaki musulunci wataƙila duka-duka bai fi jaka biyu ba ne aljihunka ka ba jaka ta ka ce Allah ka kawo min ninki ba ninki wani bawan Allah ya taba gaya min wata ya ce wallahi malam ni kuma wani abu ne yake bani mamaki a rayuwata ya ce wallahi malam duk lokacin da aka nemi taimako a wani wuri na ɗauki abin da ke aljihuna na bayar wallahi malam ba a yin sati sai Allah ya maido min abin da na bayar da ninki yayi ta lissafa mun abubuwa an nemi ce mu kori kaza na bada kaza kafin sati Allah ya ninka mu an nemi kaza na bada kaza kafin kaza yace wallahi shi Allah Allah yake ya je wani guri da a ce a bada ce muku dauki abin da ya bayar iya dai shi gudun abin da bayar to alƙawari ne kawai ya san cewa Allah zai dawo masa da shi nace Allah ya yi abin da kake aikatawa ne amma wani baya iya dauka ya bayar shi kam sai dai yadda ka san gola a bol kullum ka san gola sai dai a ba shi ya tsarki kullum sai dai a jefo ya karfa kullum amma shi ba ya cirewa akwai wanda wallahi iyalinsa ba ya iya taimakon matarsa ta gida 'ya'yansa wallahi ba ya iya taimaka musu ya basu cikin talauci ba zai iya musu tura ba ba zai iya basu abinci mai kyau ba ba zai iya biya musu kuɗin makaranta ba ba zai iya tallafa musu a rayuwa ba allantana mahaifi da uwarsa ko ballantana ubansa da ya sha wahala a kansa ya tara dukiya ya tara duniya ga ubansa yana cikin talauci ubansa bai da rigar da zai saka ubansa bai da hular da zai saka ubansa bai da wurin zama mai kyau amma shi kuma Allah ya tara masa dukiya kan taba sama baya iya bayarwa mai tsoron Allah shi kam yana iya bayarwa alladina yunfiquna fis sarra'i waz zarra kowane hali suke shi suna bayarwa kada mutum ya ce wai shi zai bayar ne su in ya samu ko abin da muke nufi in ya samu sai in yana da shi a wadace a yalwace a dan ka ka raga ka bayar haka ake so to sifa ne ta masu tsoron Allah abu na biyar daga cikin sifofin su shine suna jin tsoron Allah a boye suna kuma jin tsoron lahira abin da ake nufi da a boye shi mai tsoron Allah to baya zuwa wani wurin da mutane ba sa ganin su yi saba Allah annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi yace daga cikin bayan Allah akwai mutanen da idan sun keɓanta in sun keɓanta ba kowa ba a ganin su in ta hako hurumatillah sai su keta alfarmar ubangiji su keta abubuwan da Allah ya haramta inda ba a ganin sa in an kawo masa yan mata sai zana da su ai ba wanda yake ganin su ba garin da yake ba wataƙila ya tafi ya je america ya je ingila ya je dubai ya je china ya je kaza ya je makaranta ya je wata kasa ba a san shi ba idan yake fanta ba kowa sai ya ta'adi yace waɗannan su ne mafiya sharri a cikin al'umma akwai wanda a zahiri suna tare da shi mutumin kirki ne amma wallahi duk ranar da aka keɓanta da shi akan wani abu to zai sha mamaki yanzu wani zagan shi mai tsoron Allah ne a zahiri amma kun in ya haɗu da kyamar a wani wuri sai ya nemi latsata sai ya taɓa ta wata mata ta taɓa gaya mu wani abin da ya gigita ne ya bani tsoro ta ce fatawa ne take wani bawan Allah ta kira shi ta ce mata yana tana ce wani hali ga abin da suke cike taimaka mata da addu'a ya ba shawara wani ne yake neman ta yau dare ta shi shi nan, wannan bawan Allah da ta kira shi da sunan ya taimake ta ya ba ta fatawa sai kuma ya neme ta yaya aka yi ce a ina kike tana wuri kaza tana gari ta ya buga mota ya je ya same ta ce wallahi malam ta kai ce maka zance wallahi wallahi su ke zana da ni da yaudare ne ya ha'ince ni sai da ya zana da ni ta ce wani wace irin rayuwa ce to kaga waɗannan a zahiri sun nuna salihai ne su amma in sun ke banta sai su yi barba to waɗannan su ne mafiya sharri a cikin al'umma wallahi ko da ku duk duniya kowa ya san shi da salaha a zahiri billahi azim wannan salaha ta ta zahiri ba za ta yi masa amfani ba saboda idan yake bata shi ta dukkar Allah yake yi to masu tsoron Allah su suna jin tsoron Allah a fili suna jin tsoron Allah a koyi da cikinsu da wajensu duk daya kuma a ko'ina suke suna kiyaye dokar ubangiji ta baraka wata ala akwai wanda in yana garinsu zai addini rimi rimi rimi yana addini amma yana barin garinsu ya canja idan ka gan wallahi ba za ka ɗauka shi ba ne ba wannan yana nuna wannan mutumin ba shi da rabo masu tsoron Allah su ne masu imani da ran tashi alkiyama ko da wasa ba sa wasa da kiyama sun sani cewa akwai wata rana ta tsayuwa ita ce kiyama ai an ce da alkiyama kiyama ne saboda ana miƙewa a tsaya a dade a tsaye ana sauraron Allah yau mutane hisabi shi mai tsoron Allah ya yi imani wato akan akwai wata rana da Allah zai tsaye da shi da mala'iku da aljanu da mutane da annabawa da manzanni babu wanda ba zai je ba kowa sai ya ce kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda da kuma afsahum wa addahum adda kowa abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙarshe duka sai sun je wa Allah a matsayin bayi kowa sai ya je gaban Allah babu wani wanda ba zai zai buya wai wai subhanallah wai ba za a gan shi ba ya ma'asharar الإنس والجن هو الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا قوتارا الجنو يا قوتارا متاني idan kuna ganin akwai gudun da ku iya kullewa ku gudu ku wuya a bayan ƙasa ku tafi ba wanda ya sai tafiya ku yawa Allah tabaraka ta'ala in ba ya zo da hujja ko dalili ba to su kan sun yarda da kiyama alamar kana tsoron Allah a ga kana yarda da kiyama jama'a kiyaman nan fa akwai wanda su yarda da ita ba akwai wanda yake gaya wani malami ya ce an ya malam ba yautar mutane kuke ba kuwa wallahi kai gaya masa ya ce ni kuna magana kiyama kiyaman nan ya ce wai waye je ne ya je ya gano ya dawo ba ya ce kowa ba in ya tafi ya dawo kuma kuna ce mana wai akwai wata rana za a tashi wallahi kishin ni na yi karatu ya dan boko ne ya yi karatu a rashi ya je ya karatu waye shi ni na yi karatu da malaman sun gaya mana duk ɓata lokaci ne ana wani maganin wai kiyama kiyama za a tashi alkiyama ya ce ya ce ya ce babu wannan magana kawai duk wanda ya mutu ya mutu kawai kishi kuna yaudarar mu kawai kuna kuma mu fi sabilillahi kuna cewa ayi wa addinin Allah aiki kawai ana ana abubuwa ya halin mutane su rayu akwai wanda ya ce ba Allah ya ce duk ƙarya ne wallahi yace kiyaye ne ba Allah ba wani Allah yace kuma duk in an mutu an mutu kawai yace ba wani addini da kiristanci da yahudanci da musulunci da buzanci da waye yace duk ƙarya ne wannan tunanin wannan da'awar kaga wannan wayar kaga facebook da ake faɗa wallahi da yawa samarin ne yau suna faɗa cikin wannan bala'i na rantse da Allah da sunansu na hausawa sunansu na musulmi sunansu na fulani wallahi malam sun yi karatun boko sun yi zurfi sun dawo kawai faɗa suke suna cewa ba Allah ƙarya ake SFT ake ce da su ba ruwansu da kowane addini ma gaba ke daya dan rayuwa ce kawai ta ibahiyya komai halal ne kawai kuma ina so na gaya muku kun ga irin wannan taron wa'azin wallahi har tara mutane suke a taro a seminar su zo su presenting papers a wurare manya-manya a duniya a wurare manya da makarantu manya wai mutum ya zo ya yi fefa ya yi gabatar da kalma da ya awa ɗaya awa biyu yana ta kawo muku hujjojin da babu Allah wai sai a ce wai wanda yake ganin akwai Allah ya zo ya kare kansa in akwai Allah suna nan da yawa ridda yara suke ridda suna imani da science su kare ta Qur'ani wani ba aka yi mai magana a kan samuwar Allah ya ce tsani tun da science bai faɗi shi ba ya saba abubuwan da suka zo a science su tsaya ne wannan bala'in yana nan kuma yara matasa mazansu, da matansu yan boko ba su da tarbiyyar addini su ci fada cikin wannan bala'i ai yi asara uwarka ta yi nasu da ta banza idan ka zo kana rayuwa wai ba su da Allah ba ka wahan da uwarka ta yi numfashi na iska na wahala wajen haifar ta haifar kare ta haifar dan iska ta haifar mara mutunci ka wayi gari wai ka ce wai ba Allah kurin da boko kawai da turanci kawai a ja masa qur'ani bai yadda shi ba ya ce kurin karya ne shirye-shiryen abubuwa ne ka ta wahala kana kokarin kafa masa hujja da dalili amma bai yadda ba in ban da dabbanci ba da diganci da rashin hankali da rashin ganewa ya za a mutu ya ce wai ba Allah yanzu kai kai ka samar da kanka dan gidanku kai ka tsurowa kai kamar ciyawa ka tsuro ko ka san lokacin da kake girma ka san lokacin da wannan yatsar ta kake girma ga farce a hannunka ka san lokacin da yake tsurowa ga gashi ai a kanka za ka je kai aski yau ko ka taɓa jin wata rana ka sa hannun ka gashi yana fitowa ka san inda ranka yake ka san ranar da za ka mutu to tun da ba Allah ka hana kanka mutuwa duk wanda ya ce ba Allah in ya isa ya hana kansa mutuwa wasu ya ce ai nesha ne wai ai yanayi ne kawai wai wani abu ya faru ya faru wannan ya haɗu wannan kashi kenan akwai wanda ma yake ma fa duk wanda ya bari ya mutu da wuri shi ya cuci kansa wannan iska yake gaya mutane dan iska mara mara mutunci wai in ka bari ka mutu da wuri ka cuci kanka to ya za ka yi wai ka rinka cin abinci mai kyau in ka yi rashin lafiya ka kula da neman magani da sauransu wayewa da sauransu subhanallah irin wannan tunani gajeren tunani shi ake tsorawa mutane Da abu zahiri ga bishiya a fa'a kofar gidanka za ka shuka wannan bishiyar in Allah ya so da kafin ka kai shekara ta shekara biyu sai ta fi karfin ka ta karfin gidanku in ta fato a kan kama ka shekara ta yi amma fa ka shekara ta kusa lokacin da ke girma ga akuya a gidanku a gabanka ka ka daure ka korago a gidanku ya girma har ya zama kato har ya tunkuri yaro ya karya shi yaushe ya girma kai kike ba shi abinci da safe da ranar da dare ya aka yake girma yanzu ranar nan da take zuwa ta zo ta koma ta zo ta koma ta zo ta koma daga gidan wa take zuwa wani bature ne yake kawo ta wa yake kawo ta wa yake kai da ita wa yake koranta wa yake abin ɗinta dare da rana nan da take zuwa tun da Allah ya duniya ake yin dare a rana ai dare a rana ai dare a rana ai dare a rana wasu bangarorin a duniya ta aka daren ya yawa wasu a aka ranar ta yawa Allah ce kula ra'aytum in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati fa ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku dare in ya ga dama ta dare a duniya kullun dare kawai ya rike ranar waye zai kawo muku haske kula ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmin qiyamati man ilahun ghayrullah ya'tikum bi laylin tukununa a afala tubsirun Allah ce idan ku bani labari idan Allah ya sa aka ta rana kullum rana rana rana rana rana wani Allah kuke da shi wani abun bauta kuke da shi ghayrullah wanda ba ubangiji da muke imani da shi wanda zai kawo muku ainihin dare bilailin laylin taskununa fi ku ba gani kaga Allah ya san akwai wanda za su zo su kare ta samuwarsa to wannan ina gaya maka duk lokacin da musulmi ya tsaya ya gina takawa da tsoron Allah cikin zuciyarsa to tabbas zai iya fadawa cikin wannan halaka Allah gyara mana halinmu masu tsoron Allah suna bayar da taimakon dukiyarsu suna su ko ba sa so yanzu na faɗi wani makamancin wannan su kam suna kula da marayu da dukiyarsu masu tsoron Allah suna kula da mabukata da dukiyarsu dangi da miskinai da matafiya da wanda suke mabukata ne suka zo suka roƙe su ce su taimaka musu suna yanta bayi duk wannan aiki ne na masu takawa masu takawa suna kula da sallah yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuwazibuna ala nawafil suna tsayar da sallah suna bayar da zakka suna kula da nafilki nafila ta sallah nafila ta azumi nafila ta sadaka suna kula da wannan mai tsoron Allah baya wasa baya sakaci da wannan da kuma shika alkawari sifa ne ta mai tsoron Allah shika alkawari manzon Allah yana cewa saba alkawari alama ne na munafiki duk wanda ya san in yayi magana zai cika ba to kar yayi magana mutum cikakke mutum kammalalle mutum dan kwarai shine wanda in yace kaza to yana yi kurin ka gina rayuwarka in dai kace ka zato to haka ɗin ne amma mai magana biyu kana kiran sa waya hello na tsaya kaza kaza zai gaya ma magana cika makarishin banza wallahi bai zai ba Allah ya isa kudin waya ta kawai kai ka san bai zai ba kai ka sani yanzu a cikin mutanen da kuke mu'amala da su akwai wanda kurin in kai magana da shi sai dai ya mulle ne ki Allah Allah ta ki alƙawarin da ya maza baya yi amma ga shi da riga mai kyau ga shi da mota mai kyau ga shi da gida mai kyau ga shi da 'ya'ya ga shi da mata amma fanko ne kudan bai cika alkawari to mai tsoron Allah yana cika alkawari baya saba alkawari zaman to kana da wannan sifa ga haƙuri da juriya da kau da kai haƙuri da rayuwa haƙuri da rashi haƙuri da talauci haƙuri da yin sallah haƙuri da yin azumi haƙuri da yin taimako haƙuri da bin iyaye haƙuri da bin gabanni haƙuri da rayuwar nan ko kaɗai tana buƙatar haƙuri wallahi dukkan mu nan da muke zaune wallahi kowa da za a bashi na maye bayanin matsalolin su cikin har asuba ba za a gama ba ko ni da nake muku wa'azi in na yi talo da muku matsaloli na da larurori na Allah sai kowa ya tashi ya tafi amma haƙuri na yi na rufe shi ma wannan malamin da ya tafi in ya zo ya yi kai muku bayanin matsalolinsa da larurarsa wallahi shi a yasu ba kai ma yanzu na nuna ka dukkan mu haƙuri muke ba ya samu abin da yake so haka Allah ya kaddara rayuwa wa ya samu abin da yake so Allah ya gina ɗabi'ar mu ba ma suwa da abin da muka samu idan na samu kaza zan ci dama na samu ƙarin kaza ba da abin hawa in ce Allah ya bani abin hawa ko moto ne ko babur ne ko mashin ne Ina samun ce ai wannan samun mota lai saboda kafin iyali in kasa su Ina samun motar su ta ai wannan motar tsohon yayi ne ya kamata irin hawa mota irin ta so wani ai in ta tara kuɗi in Allah ya bani wannan sai ce ta ai gaskiya mota ta ita ce sabuwar yayi in wannan ne sai ce ai mutum mota ne ta yi abin ita yara za su hau ita mata za su hau ya kamata ce ya samu guda biyu ai ka wanke ɗaya ka rinka hawa ɗaya in ka samu guda biyu sai ta ya kamata ka samu guda uku ta shiga zahara kana samun haka kullum in riga kai wannan suka je gobe za ta tara da kaga wani abu tafi kana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗan adam burin su bukata sa ba zai ba samu biyan bukata ba har sai in ya mutu sai ranar da ya ji kasa a bakinsa kabari kenan to su bayan Allah suna da hakuri masu gaskiya ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun kai gaskiya a cikin mu'amalarka gaskiya a shagonka gaskiya a ofishinka gaskiya a aikinka na gwamnati ka zama mai gaskiya a mu'amala ka da mutane karka zama matsiyaci ya ce ayatul munafis talas alamar munafiki guda uku ne idan da kaza duk wanda ka in yana magana yana ƙarya to in Allah ya sadar da munafiki ne in dai ɗabi'a ne kullum ƙarya ƙarya to munafiki ne rubuta ta ajiye munafiki ne shi yasa manzo Allah ce a wata riwayar kana munafiqan khalisa tacaccen munafiki na haƙiƙa kai shi ma mai saba alƙawari duk wanda ka yi alkawari da shi baya cikawa ya zama ɗabi'a ba wai ba dadi biyu ba a ɗabi'a su ne kullum su ba alkawari to ya shiga layin munafikai to su masu tsoron Allah mutane ne waɗanda suke suna cika alkawari ba sa saba alkawari sannan in sun zo zance ba sa yin ƙarya sannan kuma abu na sha uku suna ne su dukkan kaba'irin zunubi an ce kaba'ira manya-manyan zunubai duk zunubin da Allah ya ce ya tunewa mai shi ko duk zunubin da Allah ya ce duk wanda ya za a sashi a wuta ko duk zunubin da aka bayanin kun azaba a kansa wannan shine kaba'ir zunubi su ƙarya su sihiri su safi su kisan kai duka waɗannan manya manyan zunubai ne to mai tsoron Allah baya yin su mutumin da duk zai ɗauki makami ya kashe wani baya tsoron Allah mutumin da zai zo ya mai da sana'arsa shine a tura shi ya kashe mutane a biya shi ko duk wanda ya gagari mutane a tura ya kashe baya jin tsoron Allah bai nisanci ka ba irin ismi ba Allah ya ce alladhina yajtanibuna ka ba irin ismi wal fawahisha illa lamam sai dai yan kananan abubuwa zunubai wato sagair zunub wannan kuma bayan da za a yi duk tsoron Allah mutum zai iya aikata karamin zunubi masu tsoron Allah ba sa keɓanta suna gani suna ganawa a kan sabo a je a yi ta mitin kurin ya za a taimaki sabon Allah a yi ta mitin ya za a karya dokar Allah a'a ba sa yi masu tsoron Allah za ka gan su illa ne asdiqa mutahabbina fillah abokanai ne masu son juna suna kaunar junansu saboda Allah masu tsoron Allah mutane ne da suna girmama dukkan wani abu da Allah dukkan sha'airullah suna kiyayewa suna kulawa suna yin jihadi da dukiyarsu suna yin jihadi da rayukansu la amruka mal insanu illa bi dinihi fala tatruki taqwa tikalan ala nasabi لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الشرك الحصيب الأبا لهج يشي mutum ba komai ne wallahi in bai da addini karka ka bar tsoron Allah ka dogara da wai kai ɗan dangi ne wai ku masu matsayi ne kar kai haka Allah ya daga Salmanul Farisi wanda da ba kowa ba bane kamar yadda Allah ya kaskantar da ɗan dangi Abu Lahab ɗan dangi ɗan asali Allah ya kaskantar da shi Giti ma ɗan wuta ne saboda bai da takawa abu na ƙarshe ku zamanto mutum yin aiki dan Allah duk abin da mutum zai yi ya yi ƙoƙari ya yi shi don Allah a cikin motsinka a cikin zamanka a cikin tashinka a cikin tsayawarka ka yi ya ƙoƙari ka gaya wa zuciyarka kana so ne ka yi don Allah duk ne mai yarda Allah idan ka nemi yardar Allah to Allah zai sahale maka al'amuranka ba mai wahala a rayuwa irin wanda yake yin aiki don Allah ba Allah ka raba mu da aikin banza sai Allah ka raba mu da aiki dan dan dan neman yardar mutum wallahi mutum da zai iya maka komai ba kariki Allah shine dahir ka rike Allah shine tabbas shine hakika amma duk lokacin da zaka yi motsi ko kai wani abu saboda waɗannan mutane ko saboda aljanu ko saboda wani abu ko wata manufa ta duniya to in na kuɗi ne ka kashe kuɗinka a banza in na lokaci ne ka ɓata lokacinka a banza in na matsayi ne ka zubar da matsayin ka banza so dukkan motsin mu ya kamata mu zo wato mu tabbatar mun sa tsoron Allah a ciki da ake nufi da ikhlasi yin abu dan Allah shine ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasd kadai ta Allah tabaaraka wa ta'ala akan ainihin wato dukkan wani abin da ake nufatar Allah zaka yi shi dan Allah baraka wa ta'ala to lalle ka yi shi saboda shi ɗin kar ka bari wani ya shiga ciki yanzu misalin sallah ta Allah ne ana yi dan Allah ne to kar ka bari sallarka ka sa niyyar kana yin ta dan Allah kuma dan wani yanzu misalin sadaka taimako ana yi ne dan Allah kada ka yi dan a ce ka yi ka gina masallaci dan su ce kai ka gina kar ka biya wani aikin hajji dan su ce kai ne ka biya masa aikin hajji Kar ka taimaki talaka don ya rinka yawan gaishe ka ko yana girmama ka karka yi kaza don kaza a kai don Allah ta tabaraka wa ta'ala karka rinka yin aiki don neman yabo a wajen mutane ko kuma ka samu wata sifa wanda za a ɗaukaka ta a faɗita wannan ba shi ne aikin kwarai ba ikhlasi ya ku yan uwana shine al-asasul a'zamu fi babban foundation babban asasi babban tushe a cikin addini addini gabaki ɗayansa baya zama in ba akan ikhlasi ba su duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa in dai ba a yin aiki da Allah ta da addini gabaki ɗaya rukuni ne na aiki kuma shi ne yake sa Allah ya karɓi addinin mutum Allah ko kallon ka bai ko waiwayar ka bai ran tashi alkiyama idan ka je masa da aiki ba dan shi ba zo a cikin hadisi Allah madaukin sarki ran tashin kiyama zai ce wa mutane duk wanda ya aiki dan wani duk wanda ya aiki dan wani a duniya to ya je wajen wani yau kiyama ne ya je wajen wani ya biya shi aikinsa ce ni ba na yin sakayya ba na biyan ladan aikin da aka haɗa ni da wani ana azumar shiratayi an shirki mazala ce Allah ya ce kamar na amina amala ashraka kafin ma iya gairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin wannan aikin to zan bashi da abokin tarayyar ya haɗa ni da shi kaje su baka ranar tashin alkiyama ranar tunan asiri su lalima su lalima su nemi ina waɗanda suka yi aikin don su ina za ka same shi ka je ka ba da sadaka da mutane su gani ko wani ya kawo taimako masallaci bai ji liman ya yi bayani ya yi sanarwa ba aikin banza aikin wafi ai ba su da mutunci da zai kai ta bayarwa ba za a faɗa ba ba sake bayarwa ba ko ma cin ya suke shi wai dole wai idan ya ba da taimako sai an faɗa an faɗi sunansa ya bayar kar ka bayar ka je ka riƙe kuɗin ka ka riƙe dukiya an ce a faɗa in ya dan mutane za su yi su ka ji turke kayan ka ka bari Allah ya san kayi inda Allah ya riga ya san ka bayar sai mai in yan adam ba su ce ba sai mai to tsiyar damun mutane galiban suna yin abubuwa ne da Allah musamman yan siyasa zai ta bunka kuɗi ya yi hanya da a a sa sunansa a faɗa a rediyo ai wane wane ne yayi da zai ba da taimako ana ɗaukan hoto ana nunawa ai wane ne yayi da zai yi kaza duk da suke ba sa iya yin shiru idan ba a faɗa ba ji suke abin yana su kansu ba za su iya haƙura ba sai faɗa sunansa aikin banza to me kamata mumini mai imani mai tsoron Allah ya rinka sifintuwa da suna wannan ba ka ɗauki riga ka bashi wai bai je ya gaya wa wasu sun zo sun maka godiya ba ko ka ki gida ka bashi wai bai je ba ka ba aka godiya ba wai ka fasa bashi wai ba za ka saki bashi ba saboda baya sa a zo a gaya mutane a zo a yi maka godiya a shi ba dan Allah ka yi ba hankali idan wani ya baka wallahi so yake shi kan ka wala an yi layi ana masa godiya saboda mutumin banza ne kai ubangiji da ya baka wa ka je ka faɗa ba boye kudin ka kai a banki ba ma baka so a gani yaya Allah da ya baku be Allah da ya baku ba ku je kuka masa godiyar da ya kamata ba ba ku yada kuka tafa dan Allah ya baku ya baku ba kuma kun ba wasu kuna neman ku jefa su cikin kasanci da wulakanci kuma malamai suke faɗa duk wanda ta san in ya ba baka abu zai keta ka zai wulakanta ka yana ka ci na gode yake baran karba ba da haka ka ce ka ta ba wa talaka ka ce ni ba talaka ba ne ko da fa talaka ne ka murɗe kawai ka ce ni ba talaka ka ta ba talaka je ta ba bukaci saboda ka san iya baka wulakanta ka zai so zarga ka zai karfe da ya dauki shi ba abin da dan adam ya ce maka wallahi tallahi akan haifi mutum ba uwa ba uba bai san kowa ba ya kowa arziki a garin nawa Allah ya ba wa mutane ba a san su ba nawa nawa ne Allah ya daga mutane ba su sun kawo ba so dan mai wani zai zo yana maka gori dan ya bata ku aiki dan Allah ku nemi yardar Allah tabaraka ta'ala ana nuna mun lokaci yayi abubuwan suna da yawa da zai an mun kulle kulle an cinye mun wasu 'yan mintuna da tun da aka kawo limamin masallacin aka ajiye mun shi na san akwai abin da aka kulla saboda wancan an san na karfin su jiki sai sun kare ni ya sai da ni ba Ya yasa suka tokaro wannan suka ajiye kuma gajiya ta riga ka sun na dawo aji ka ga yato masallacin ka ka sha mamaki abin da faɗa na daidai Allah shi babu gana wanda muka yi na kuskure kuma da shi Allah ya fi mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم يملك الشر لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته